أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha ɗaya a wata na rababa da hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya kuma taimake mu wajen aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da mu kanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa waɗanda suka rigaye mu da imani a gidan aljanna ayyukansu na kware Allah ya karba kurakure Allah ya yafe muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan musulunci ya ɗauki rayuwar mu akan imani bukatunmu na alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana ya hada mu da alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga sharrin duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ababe da suka ci mana tuwo a kwariya a wannan ƙasan Allah ta'ala ya san ku Allah ta'ala ya magance mana matsala ta tsaro muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce mana gaba a kai Allah ta'ala ya amintar da mu waɗanda suka rasu da imani akan wannan Allah ya karbe su a matsayin shahidai waɗanda suke hannu Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda suke cin riba daga waɗannan fitintinun Allah ta'ala ka shirye su idan ba za su shiri ba Allah ta'ala ka mai da bala'i da musifa ya kare a kansu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani alkhairi da yake ba wata al'umma Allah ya bamu dukkan wani sharri da yake kare wata al'umma daga gare shi Allah ta'ala ya kare mu idan akwai tambayoyi ma Ibrahim sai aka kawo waɗanda suka sauwa ga ku wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ina wa malam fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa malam lafiya da imani da tagawa Allah ya jikan mahaifa amin ya hayyu ya qayyum na gode sosai ko tambaya ta ita ce game da waɗanda ake bin su azumin ramadan saboda wani larura ko rashin lafiya ga mace kuma saboda ko saboda haihuwa bayan ramadana idan za su rama a jere za a rama azumin ko kuma ana iya yin su gwargwadon yadda suka sawwaka wassalamu alaikum a taruwa lafiya daga ɗalibinka daga mobi adamawa ya ɓoye sunansa kenan eh, baya so mu sani kenan rama azumi ana iya rama su a duk yadda suka sawwaka idan muka duba almajmu'a na imam annawawi rahmatullahi alai a littafi na shida nan ba na 167 ya ce ba wajibi ba ne jera azumi wajen ramawa Zafi ne ko ka yi su a jere in ka ga dama ya ce ka yi ƙwaya ɗaya duk sati ko ka yi ƙwaya biyu duk sati ko ka yi ƙwaya ɗaya duk wata abin da ake fata ne dai ka kammala gabanin watan ramadana ya zago a wannan fatawar tasu a mujalladi na shida nan ba na 167 ya dogara da aya da ke suratul bakara da Allah ya ce wa ala wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wani bangare na aya ta 185 a bakara Allah ya ce wanda yake cikin halin rashin lafiya ko tafiya ya rama a wasu kwanaki na daban sai ce fa iddatun min ayyamin ukhra ya rama a wasu kwanaki da suka sawwaka to haka a ka'ida qur'ani bai ce dole sai ka jeranta ba amma abin da yake da muhimmanci ga wanda ake jin sabashin azumi yin azumin ya kammala da wuri ya fi muhimmanci da ya jinkirta amma in ka ga dama yi da gaggawan ka iya mai da shi litinin alhamis in ka ga dama kana iya mu dawud alaihi salam ya mu yau wa yuftir yau in ka ga dama sau ɗaya a sati in ka ga dama kwaya uku ake bin ka sai ka yi ɗaya a cikin ah, shawwal misali ko abin da ya kama da haka to ala ayi halin wata na gaba ka kara ɗaya wata na gaba ka kara guda ɗaya to da haka muhimmin abu dai shine jerawan ba wajibi ba ne wajen biyan azumi kana iya yin su yadda ya sawaka amma kammalawa da wuri iya da muhimmanci wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah don allah malam ina da tambaya na yi bari ne ok to wannan kace kenan don Allah malam ina da tambaya don na san namiji baya oke yana fa iya barin kaya a kansa a eh na tuna ana iya cewa ya ɗauko kunu ya yi barinsa amma duk na gaba akan kunun ba ne wannan na yi bari ne kuma har yanzu jinin ya ki tsayawa kimanin wata biyu kenan oke to abin ya fito fili kuma ga azumi idan na haihu ma haka yake mini sai ya ki tsayawa sai ya kai wata uku kafin ya tsaya yaya zan yi da sallah da azumi a cikin majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam rahmatullahi alai a mujallali na 21 lamba na 102 ya amsa wannan hadisi dogaro da hadisin Ummu Salma radiyallahu anha da take cewa kanat nufasa taqudu fi ahadi rasulillah ba'da nifasiha 40 yawman cewa dukkan wata mace a zamanin manzon Allah idan ta haihu takan zauna ne kwana arba'in bayan kwana arba'in ko jini ya tsaya ko bai tsaya ba ana ci gaba da ibada amma ka'idan jinin haihuwa kwana arba'in ne idan bari kika yi kuma sai a duba shin cikin ya kai kwana tamanin da ɗaya a jikinki in ya kai kwana tamanin da ɗaya a magana mafi inganci wannan jinin da ya biyo bayan bari ɗin ana kirga shi a jinin haihuwa ne saboda me saboda halittan dan adam dogaro da hadisi na hudu cikin arba'u na nawawi na abdullahi bin masud radiyallahu anhu ya kira zangon halittar mu daya biyu uku hudu na farko na arba'ina yawman thumma yakunu alaqatan mithla zalik thumma yakunu mudghatan mithla zalik kaga kwana arba'in ruwan halitta kwana arba'in jini an samu nawa tamanin to ana shiga tamanin na uku shine mai mudugha daga nan ake huda da shi so sai a duba ɗan tayin da ya fito idan ya kai kwana tamanin da yana ɗaukan abin da ya biyo bayan sa jinin haihuwa za a jira kwana arba'in musamman kuwa idan ana kokwantan kwanakin sai a duba abin da ya fito idan akwai alaman kai da hannu da kafa a jikinsa shine halittarsa ta fara to anan ana daukan sa a matsayin jinin haihuwa ne wanda ya biyo baya in kuma a ga kawai abu ne a dunkule babu alaman kai da kafa da hannu to a magana mafi inganci jinin da ya biyo baya bai shiga jinin aihuwa sai dai ya zama ko jinin al'ada ko kuma ya faɗo jinin istihaba a nan kuma ya ta'allaka da kwanakin da take ciki na al'ada ne ko ba da al'ada ba sannan kuma ya yi launin sai yake to da haka ala ayi halin daga kwana arba'in sai ki ci gaba da sallah da azumi idan za ki yi sallah akwai jini sai a je a yi tsarki a kuma sabunta alwala tukunna ake sallah da tawabba'i inda kulli salatin wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malin lafiya da imani ya karbi ibadunmu ya jikan iyayenmu ya kuma kyautata namu bayan tasu Allahumma amin amin ya hayu ya qayyum ya zal jalali wal ikram malam tambaya da ita ce idan mutum yayi kaki kuma ya haɗiye yaya hukuncin azumin sa nagode daga awwal ibrahim magana mafi inganci kaki haɗiye shi bai bata azumi dogaro da fatawa da ibnu usaimin rahmatullahi alai bayan a cikin littafinsa na sharhul mumti ala zadul mustaqni a golum na shida namba na 428 yana cewa a ƙa'ida haɗiye yawo ko kaki baya ɓata azumi sai kuma yace ga fahimtarsa a ɓangaren yadda ake samar da kaki a jikin ɗan adam yana ga haɗiyewar haramun ne ba wai don a shari'a ba saboda abin da aka tantance a jikinka na datti da cutarwa sai kuma ka mai da shi cikinka kamar kana jefa kanka cikin halaka ne so da haka ba a faɗaitar da mutum ya wuya zo ya haɗiye shi ba a so a haɗiye kaki saboda kaki asali yana da alaka da bacteria da virus yana da alaka da su to kula ga wannan bacteria da bacteria da virus da ke iya sa a fito da shi daga cikin lungs ɗinka da sauran gabbai iya nufin wani abu ne na cuta shi yasa aka cire shi duk abin da ke fitowa a jiki me da shi jikin ba alheri bane ko kuma barin su a jikin ba alheri bane kaman bawali kaman ba haya kaman eh, abubuwa na mata na al'adarsu kaman yawo kaman kaki da makamantansu a ka'ida waɗannan wasu ababe ne da ake tsaftace jikin ake fito da su ake floshin ɗinsu waje to kaga babu hikima kuma a yi ne a me da su so da a ka'ida cuta ne sai ka bar cutar da ka fito kar ka me da ita amma idan jarraba ya faru kawai wuf sai ka ji ka haɗe yawunka ko kakinka a magana mafi inganci wannan baya ba ta azumi wallahu ta'ala a'lam bismillah arama za mu tashi a darasi na goma sha ɗaya a watan ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku muna cikin sura ta uku daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama wato su ali imrana idan zan tuna daidai a ran majiya mun tsaya kan aya ta tamanin ta arba'in da takwas yau da ikon allah za mu tashi kan arba'in da tara in na kuskure ku gyara mini bismillah ar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجدتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Allah ta'ala ya ce wa rasulan kuma da manzo ila bani isra'ila da muka aika zuwa ga banu isra'ila anni hakika lalle ni kadi tabbas ji'tukum na zo muku bi ayatin min rabbikum da aya daga wurin mahalicinku anni akhluqu lakum min at-tini ni ina halitta muku daga tabo ka hay'atit tsairi kaman siffa ta tsuntsu fa anfukhu fihi fa yakunu tsairan bi sai na yi huri a cikinsa sai ya zama abu mai tashi da izinin Allah wa ubrihul akmaha sannan ina warkar da wanda aka haife shi da makanta wal aburasa da mai ko cuta wanda ta shafi kamar kora ko kuturta wa uhuyil mauta kuma ina rayar da matacce bi iznillah da izinin Allah wa unabbi'ukum ina ba ku labari bima ta'kuluna da abin da kuke ci wa da tadakhiruna da abin da kuke boyewa fi buyutikum a cikin gidajenku inna fi zalika lalle cikin wannan la'ayatan wallahi akwai aya lakum gare ku in kuntum mu'minina in dai da gaske ku masu imani ne wannan aya tana mana bayani ne akan aiko annabi Isa alaihi salam da kuma irin mu'jizozi da Allah ta'ala ya bashi a nan wa rasulan wawun din nan wawun asaf ne amma akan ina aka yi asafinta tana hada wata jumla da wata ne wawun ne da take hada jumla da wata hadafi ne akan ina wal injil da dai ina ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل a magana mafi inganci adadin ya ta dora wa aka dora shi akan aya ta biyar iz qalat malaikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu al isa ibn maryama wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin sannan wa rasulan ila bani isra'ila sai zama ga inda sunan zai kira aka adafin akan aya ta 45 ne ba wanda take kusa ba shi yasa aka yi adafin da wawun ba a yi da fa'un ba inda fa'un ne dole zama sai ka jeranta su dole zama sequence sai an bi amma in wawun ne to yana baka iko ka daka tsalle daga wani wuri zuwa wani wuri kaga inda alaka take to laka ya fi zama alaka da wajihan fi duniya ismuhu masihu ibn maryama ismuhu masihu isa ibn maryama wajihan fi duniya wal akhirah wa min al muqarrabin wa rasulan ila bani isra'ila to za ka ga wa rasulun din ya zama ma'atufun ne akan aya ta 45 sai ka ketara ta 46 da bakwai da takwas tukuna sai ka hada su iya daga cikin mu'jizar qur'ani wa rasulan sannan ina fi'ilin sa kaga an rasulan maf'ulun bihi ne amma ina fi'ilin sa fi'ilin dole ka kaddara ko ka ce wa yaji anuhu rasulan ko wa yursiluhu rasulan to da ka fi'ilinsa sai zama mahagufun ne ana kaddara shi a nahawu sai a ce wa yursiluhu rasulan ila bani isra'il wa aina fa'il fa'ilin kuma shine Allah huwa ma'ana wa yursiluhu Allahu rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum ni nazo muku da aya daga wajen mahaliccinku so ka Allah ta'ala ya aiko annabi Isa iya daga cikin ni'ima da Allah ta'ala ya mana mu musulmi, shine babu wani annabi ɗaya a duniya da bamu yadda da shi ba duk annabawan da Allah ya kira sunan su ya aiko su mu ba ma tuhuma su duk mun yadda. waɗanda ya ce ma ya aiko su amma ya ce ba a ba mu labari ba a ƙur'ani muka ce su ma mun yadda da su ya Allah duk wanda ka aiko ba ka gaya mana sunansa ba ba mu san kabilarsa zuwa ga na ka aike shi ba in dai Allah ne ya ce ya aika to mun yadda in ka dauki al-yahudu sun yadda da annabi Musa da annaba da suka rigaye su da dama amma sun yadda da annabi Isa da annabi Muhammad nasara sun amince da annabi Musa da annabi Isa tare da cewa al-yahudu ba su musu kara suka yadda da annabi Isa ba amma mu da muka tashi dukkanin muka hada muka yadda da su ko muka ce la nufarriqu baina ahadin babu ɗaya da muke tsaya muna zargin sa mu duk annabi da manzo da Allah ya turo mun yarda da shi mun gaskata shi in an faɗi sunan Allah mun yarda in ma yake ya aiko amma ba zan gaya muku sunan mu sai Allah mun yi imani da wanda ka aiko baka gaya mana sunan ba shikenan ya ishe mu saboda mu a ka'idar mu ba a tuhumar Allah kuma duk annabin da Allah ya turo za yana da wasu mu'ujizozi da daga kakan laka san wanne yake bambanta shi da sauran gaba garin mutane za ka ga halittarsa mai iya yi wa ɗaya ce da nasu daidai wa daida amma yana da wasu abubuwa da yake yi da gama garin mutane ba su su yi ba kuma duk inda ɗan sihiri ya zo ko ɗan duba ko matsafi za su ba shi kunya ya gane cewa shi makaryaci ne to da annabi isa allah ya bashi mu'ujizozi zuwa ga isra'ila za ka wa rasulan ila bani isra'ila sai mu kaddara wani annabi annabi isa musamman kuma shi aka ba wa a taura ma ba ka ba mu misali wa wa iz qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا بشر مبين سورة التفكير الآية آية شدة Allah ta'ala yake wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila kaga wannan hujja da ke bayyana zuwa ga banu isra'ila aka aiki wa aka aiki annabi isa ya bani isra'ila kuma yace inni rasulullahi ilaykum kaga ya fitar da wa rasulan ila bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu ahmad ina ba ku bushara da wani annabi da zai zo baya na sunansa ahmad wato annabi muhammad to suya daga cikin sunayensa don haka wannan annabi isa ake nufi ya tafi zuwa ga banu isra'ila kalmar banu isra'ila a ka'ida mudafun wa mudafun ilaihi ne kalmar isra'il suna ne na annabi yaqub ma'anan isra'ila a yaren su na hebrew shine abdullah kamar a larabci ne kace abdullah a hausa kace bawan allah wannan shine hakikanin ma'anan isra'ila banu isra'ila kuma ya zama banu abdullah don haka banu ya ako kenan annabi ya ako kuma dan annabi isaac ne annabi isaac kuma dan annabi ibrahim ne mafhum tayyib sannan kuma shi annabi ibrahim shi ya haifi annabi isma'il annabi isma'il kuma daga cikin tsatsonsa annabi muhammad ya fito sallallahu alaihi wasallam to za ga gidansu ya akub ishaq yana koma ga annabi ibrahim gidan annabi isma'il aka samu annabi muhammad sallallahu yana koma zuwa ga annabi ibrahim to da shi bangaren ya shi shine aka samu banu isra'ila ana jinginawa gare shi ne su kuma kalmar banu isra'ila magana mafi inganci kaman kabila ce kabila ce da take da bangare dai kaman guda goma sha biyu kowa da ɓangarensa amma dukkaninsu suna komawa zuwa ga annabi ya'aqub annabi ya aka kuma shine baban annabi yusuf a magana mafi inganci banu isra'ila allah tura musu annabawa da yawa amma magana mafi inganci annabin farko a cikin shine annabi yusuf daga cikin zuriyar annabi yaqub annabi na karshe ga banu isra'ila shine annabi isa alaihi salam so sure suka zama banu isra'ila kowanne da bangare gida goma sha biyu ne kamar ka ce kowane gida an ba su tuta ta kaza saboda haka ake gidan aiki ya yawa sai a ce to kuna da kabila bangare kaza gida kaza to kowanne da tutar su zuwan shehu usman dan kodi an ya raba tutoci a kasar nan tuta nawa ya bayar wace jiha ce ta fi kowace yawan tutar shehu usman dan kodi Allah ya ji gansu. Hmm? bauchi da ina kano kuwa banda temu banda tabbato sai tabbata ne yake daune shi yi tabbatar ina zaton sai dai zama jigawa eh, bauchi kaga kana da yakubun bauchi kana da malam zaki zikirin lako katagun kenan tana da malam wabi jama'a ne ko kana da gwani muktar ina kenan a misau to jigawa ina ga aika ga akwai haɗe malam sambo akwai kazaure malam ɗan tunku ko akwai daura malam wa eh inna lillahi ba za ku yi fada ba waye daura inna lillahi wa inna menene asalin sunansa eh yau zan iya kammala tafsirin kuwa waye da iya fada na daura wa aka ba wa tuta faɗi cikakken sunansa eh waye ba shi ne asalin sunan ba na kano wa aka bawa malam suleiman na kano ma ba sani ba to bari kuma aka zo na central wa aka bawa na Ilorin. akwai tuta a wurin akwai malam salih alimi wa aka ba wa na nufawa malam den malam do haka ne malam bu aka ba wa sai na kusan waye eh malam sambo dan ashafa Allah ya maka albarka sai na katsina umarin dallaji ko na adamawa malam mauliku adama na gombe sai kuma tutar da aka samu kanuri a zazzau aka ba wa fulani kuma wata wace ce ta waye ta ina ne ta zazzau eh. eh? malam musa ɗaya da kuka gagara kenan ko? na'am malam kisi ya ku Allah ya maka albarka to kai ka samu <laughs> wato tutocin ma waɗannan ma ba a rike su lalle aiki ya jifa <laughs> to mu ci gaba da karatun dai anni kadi ji'tukum ana iya karanta akwai saba'iya akwai anni kadi ji'tukum akwai inni kadi ji'tukum akwai anni kadi ji'tukum to hakika ni kadidin nan littahqiq ne na zo muku inji annabi Isa yana ga banu Isra'ila shi ya je ga banu Isra'ila annabi Musa shi ma ya je ga banu Isra'ila to sai ke cewa nazo muku bi ayatin aya a wurin shine mu'jiza in abu ya faru ga Allah mu'jiza ne ga annaban Allah mu'jiza ne in ya faru ga wani mumini sai a ce me karama ne su Allah da annabi annaba su ake kira nasu mu'jiza amma yan bayan sai a ce karama ne shi sa muminai suna da karama babu kokonto inda kawai ake sabanin waye ne muminin waye ba muminin ba amma karama babu kokonto ya tabbata a cikin ayoyi da hadisai akwai karama ta waliyai muminai bayan Allah so da aka mu'jiza a nan shine aka bawa annabawa sai ce anni kadi ji'tukum na zo muku bi ayatin da aya ai na zo muku bi mu'jizatin da wata mu'jiza a nan an kira shi mufradi amma a ka'ida yufidul umum mafhum tayyib don haka na zo muku da wata aya min rabbikum daga wurin ku mu'jiza sune abubuwan da ake yi wanda abin da ka sani da hankali ya saba hankali ya wuce tunaninka amma sai ai wani abin da baka da san dan adam zai iya yi dan me don a tabbatar maka da gaskiyar annabtan annabin da aka aiko banda annabi eh, isa akwai annabawan da Allah ya ba su suma ayoyi da dama ka iya ba mu misali a musa ma ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم hmm. إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإن إني لأظنك يا فرعون مسبورا haram ya ba mu misali na annabi Musa daga cikin annabawan da Allah ya ba su ayoyi wato mu'ujizozi wannan cikin suratul Isra aya ta 101 da kuma 102 a fili Allah ya ce wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat mun ba wa annabi Musa ayoyi guda tara bayyanannu daga cikin sa kaga ya sa hannu a dan a hama ya cire sai kaga haske a wurin ba sai an kunna wutar lantarki ba in ya dauki sanda sai ta zama macijiya yana yadda ita iya daga cikin ayoyin da aka ba wa annabi musa wannan sandar in yadda ruwa sai ta buɗe hanya a cikin kogi sai hanya ya buɗe kawai sai ya shiga ya wuce Allah ya ce ya bashi manyan mu'ujizozi guda tara don a gamsar da maru isra'ila cewa in kuna gani kun san tarihinsa a cikinku aka haife shi to ga wasu ababen da Allah ya bashi don ya tabbatar muku shi yanzu ba ordinary mutum ba ne, manzo ne cikin manzannin Allah subhanahu ta'ala shi sa anan aka ce an bawa annabi Isa irin waɗannan ayoyi su daga ciki sai yace akwai an kira kamar manya manya guda biyar a nan wurin na farko inni akhluqu lakum mina anni akhluqu lakum mina tini ko anniya akhluqu lakum min at ko kuma inni akhluqu lakum min at lalle ni akhluqu ina halitta muku min Sini daga tabo anan ya dingina wa kansa yana yi amma muhimmin abu a ƙarshen ayar ai sai ce bi iznillah yana yi ne da izinin Allah a ka'ida yanzu nan wurin ai zaka ce dan adam ne yayi me ya kera wannan yayi manufacturing yayi creating wannan in ka ke kerawa ko halittawa a ka'idan yare ba kuskure kai ba amma abin da ke da muhimmanci shine waye ba shi ikon yi Allah ne shi yasa annabi Isa kara da shi a matsayin Allah sai ce bi iznillah a karshen ayar duk inda ya faɗa sai ce da izinin Allah na yi saboda mai dan ya tabbatar mana ba da wayansa yake ba Allah ne yake ba shi ikon yi don haka ina halitta muku minatsi tsini daga sabo ka hai tsairi ai ka tsairi zai ɗauki taɓo ya yi kamar mutum mutum ko kuma tsuntsun tsuntsu mafhum ka hay'ati tsairi kamar siffan tsuntsu idan ya yi wannan sai ya yi mai fa'an fuku fihi sai ya furi a cikinsa sai na gaba kuma sai ya zama mai fayakunu tsairan bi izinillah a nan wurin mataki uku ne anni akhluqu lakum min at dini shine na farko zai ɗauki ta ya suranta surar tsuntsu na biyu fa an fuku in ya zama siffar tsuntsun sai ya ɗauka sai ya huri na uku sai ce fa ya kunu tsairan bi izinillah a nan sai ya tafi ya zama tsuntsu da izinin Allah me yasa aka bashi ikon yayi tsuntsu na farko don ya nuna wa mutanensa in kun san tayin da aka haife ni ni a cikin kun tashi wani yana ga ya girme ni wani yana ga ya jika da ni bari in tabbatar muku ga abin da Allah ya bani yanzu ba ni gama gari irin ku ne, ni manzo ne annabin Allah dole mutanen da aka ce za a turo annabi a cikinsu sun san yaushe aka haife shi yaushe aka yi suna in mamarsa ne yaushe aka yi aurenta yaushe ta haihu kuma in ya zo ya ce annabi ne in bai zo da mu'jiza ba ai za a karita cikin sauki so dole ya zo da wani abun da ya wuce hankalinsu su gane cewa lalle abun da ya faɗa ba zuki ta malla bane akwai hujja mai karfi sai aka ba shi ikon halitta tsuntsu al'amarin tsuntsu yana cikin abun da ya fi komai wahala musamman tsuntsu ya tashi a sama to iya daga cikin manya-manyan ayoyi na Allah in a kasa abu yake gudana da sauki amma duk mai hankalin ya ga abu a sama yana yawo ya san a cikin halittun ma wannan na daban ne shi sa yake fa yakunu tsairan ai wa fi qira'atin fa yakunu tsa'iran a wata qira'a saba'iyya shine sai ya zama tsuntsun yana tashi amma da izinin Allah in ka dauki halittar tsuntsu yanzu mu akan kasa muke tafiya maybe ba ka tuna wasu hikimomi na Allah na halitta mu amma duba tsuntsu a sama kaga abu fur ya tashi ya tafi ai babbar magana ce a saman nan a ce anan kake yawo kuma daga cikin saman yake iya gane daga wani kawai ya fito ina gidansa yake ina ya bar iyalansa Ya yi tafiya mai tsawo kuma ya dawo ya tafi kuma a cikin sama ba wani kwatance babu wani billboard da aka yi babu wata kwalta babu wata alama ba wani dan road safety da zai nuna masa ko babu duk waɗannan abubuwa ba inda zai tsaya tambayawa ne sai ina ne hanyar garin mun nan ba jama'a kai kasa kuma ba waya yake buga ya tambaya ba a cikin saman nan kuma ya tsayawo kuma a saman ku baya faduwa wa yake rike shi asabar araba ba mu misali in kana da su alam yarau ila at-tayr musakhkharatin fi jawi as-samaa'i ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dhalika la ayatin liqawmin yu'minun أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير آية تفرقوا alam yarau ila tsairi musakharatin fi jawi sama cikin hali kenan aya ta 79 Allah ta'ala yace alam yarau ila tsairi musakharatin fi jawi sama ba kai dubi zuwa ga tsuntsu ba da ke yawo a cikin aka kore masa korarrun halittu ne a cikin sama yace bayin sifukunna illallah babu abin da ke rike shi sai Allah saboda ka san akwai gravitational force ai ko nawa ne gravitational force approximately 10 ko 9.8 ko shi yake amma duk da haka Allah sai ce shi yake rike shi ma yusufu kunna illa Allah sai ce inna fi zalika la ayatin li qaumin yu'minun wallahi cikin tsuntsun nan akwai ayoyi ga masu imani aya ta biyu da aran ma ya kawo cikin suratul mulk aya ta goma sha biyar awalam yarau ila sayri fawqahum safatin wa yaqdun ma yumsikuhunna illa ar-rahman anan yace babu mai rike shi sai me sai me rahama asan yace illa Allah kaga Allah din da shine mai rahama halittar tsuntsu akwai ayoyi na Allah kuma abin da zai maka maki a yau jirgin sama gaba ɗaya tsuntsu aka kwaikwaya kuma tsuntsayen kala-kala ne ba wai ganin su a sama ba haƙurinsu a sama da juriyarsu da yadda suke gane hanya wannan ma aya ce daga cikin ayoyin Allah tsuntsun da ya fi kowanne nisan kiwo a sama ana kiransa arctic ten arctic ten arctic TERL yakan yi tafiya a rayuwarsa tafiyar da ta kai daga ƙasa a je wata a dawo a ƙara komawa daga nan ka tafi zuwa ga wata ya kai kilomita dubu ɗari uku da tamanin da hudu da ɗari hudu 384 kilometers sannan kuma ga 400 a kai zai je ya dawo ya je in ka hada iya tafiyan da ya fi kamar kilomita miliyan ɗaya a rayuwarsa dukkan tsandaurin duniya wurin da ya fi ko ina nisa a duniya idan za ka yi tafiya bai wuce kilomita dubu ashirin ba wani gari ne a china cinkuwa zuwa wani gari ana a kan argentina yanzu zan tuna rosari ake gaya masa shi ne za ka yi tafiyan da ya kai kilomita dubu sha tara da ka duwa fa wannan fa yana sau uku fa wajen kilomita miliyan ɗaya amma a yanzu in za a yi tafiya inda ya fi nisa a kan tsandauri shi ne ka yi tafiyan kusan kilomita dubu ashirin to dubu ashirin nawa za ka samu a cikin miliyan ɗaya a cikin dubu ɗari ma fa biyar kake da shi to biyar ka yi ta sau goma nawa kake da shi kana da hamsin to wannan tsuntsu da yake yi tafiyar da tsuntsu yake yi non-stop bai tsaya ba a yanzu kusan ba a samu jirgin da yake iya tafiya bai tsaya kamar tsuntsu ba kuma a tafiyar ba a tsaya ya sha ruwa ko ya ci abinci ko ya bacci kwanakin baya sai risa da aka yi na wani tsuntsu wata mata tsuntsuwa ne sunanta godwit g-o-d-w-i-t aka sa satellite da wani alama da ake gane ta tun daga alaska a kasar amurka ba ta tsaya ba ta yi tafiyan kwana takwas har zuwa new zealand new zealand can wajen australia ba kwana takwas ta yi ta yi tafiyan kilomita dubu goma sha ɗaya da kusan 600 non stop ba ta tsaya ba dubu goma sha ɗaya daga nan fa zuwa saudi arabia dukkaninsa bai wuce approximately kilomita dubu hudu ba so ya kai ta tashi daga najeriya ta je saudiya ta juyo ta kara koma ba ta tsaya ba ba ta sha ruwa ba ba ta ci abinci ba ba ta yi bacci ba kuma kwana takwas sai ba ta tsaya ba tana tafiya non stop tafiya ta yi da satellite aka yi monitoring ba ta tsaya ba kuma inda ta je ta saukan ba wai ta gaji ba ne da ta huta ko sai ta yi wata duniya shi sa halittun Allah faɗi ya abin da ka gani shi ka sani amma duk halittar da aka ɗauka sai dai ka ce Allahu akbar amma wallahi ta wuce tunanin ɗan adam a yanzu ba sai kwanan ne UK suka yi wani drone da shi ne ake ga zai iya tafiyan kilomita dubu goma sha ɗaya sha biyu non stop amma shi ma sai da wasu da barbaru amma wannan tsuntsuwa ce ko ba ce masa aka yi ai competition ba ba wannan kawai noman yawo ne ba fa competition ta shiga ba eh. ba fa akure ba a ah, eh. kawai normal yawo ne bari mu gwada da eh. ta da ta tashi daga Alaska sai aka ji ta a New Zealand inda ta sauka kenan shine saukan farko ba wai ta tsaya ko wani competition ta shiga ko ana koda ta ba a'a kawai normal yawo ne kawai ka fita a wusa bari ka roka leka abokinka a garki kana yawo kawai sai ka tsaya fa ne fa irin dan normal din nan ne ba in ka dauka daga nan daga nan zuwa Maiduguri bai wuce kilomita 100 nawa ba 800 da in kai zuwa 900 ne to ka kaddara fa wannan din normal yawon da ta yi non stop din ya kai daga nan daga abuja ta je mai duguri ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo sai ta yi sau goma sha hudu wannan tafiya ɗaya ne kuma normal ba bacci ba tsayawa a sha babu shan mai babu cin abinci babu buɗe baki babu sako. <laughs> kuma abin sha'awa shine a hakan nan fa a sama halittun nan da ka gani suna yi wa Allah tasbihi ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون wannan ayat za ta zama a cikin suratul nur aya ta 41 ai hujja sai mai fi mai karfi kullun qadi alima salatahu wa tasbiha dukkanin su Allah ya san suna mar sallah suna masa tasbihi a wannan yawon tana ambaton Allah tana tasbihi tana bautawa Allah <laughs> ai Allah Allah ne to haka ya halittu halittu suna da yawa a duniya sai kana tono a ƙasa ka yi tono gaba goma ko sha da sai ka samu wata halittar Allah a cikin ƙasar kuma a nan take rayuwa take haihuwa take ci take sha kuma Allah ya san tana wurin saboda shi ya yi ta shi yasa tsuntsuriya daga cikin manya-manyan halittu ayoyin Allah sai aka sauwaƙe wa annabi Isa yadda zai yi dan me dan ya zama gagara ba ga mutanensa sai kera tsuntsu din kuma ya kura masa sai tashi ya ce da me da izinin Allah da izinin Allah to kaga izinin Allah ya bashi idan Allah ya baka ikon yin abu wannan bai mai da kai ne ba bai mai da kai Allah ba don shi Qur'ani da bai ce mana Allah kawai al-Khaliq bane eh al-Khaliq siffa ce ta Allah fatabarakallahu ahsanul khaliqin yace suratul mu'minun aya ta goma sha hudu ya tabbatar da cewa shi alkhaliq ne amma bayan haka fa iya da wasu siffofi Allah shi albari ne me albari huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna Allah albari ne cikin suratul hashir aya ta karshe ta 24 kaga shi sai ce huwa Allahul khaliqul bari'u in kaɗe ne yayi halitta kuma to shi Allah albari albari shi ne originator na creation din yanzu annabi isa da aka ba shi ikon yayi gabanin ya yi tsuntsun ai daman Allah yayi to shi Allah ba kawai mai halitta ba ne a'a shi ne originator na creation shi ne ya fari halittar gaba daya ko mai aka yi kwaikwayon su aka yi in ka sai dan adam yayi jirgi akwai tsuntsu sai mu ce ai Allah albari ne ba a yi jirgin ba san ya tsuntsun aka gani shi albari shine shi duk abin da ya bai kwaikwayi na kowa ba kuma ingredients in yi din shi yayi bai bukatan komai yanzu misali ai yace me ce yake inni aka lakum min mina tsini waye tsini da Allah to kaga shi Allah albari ne ya halicci abun da zai halitta ba tare da ya kwaikwayi kowa ba sannan ba kuma tare da ya ɗauki sinadarai raw material ko ingredient daga wajen wata halitta da ta halitta ba tsuntsu da muke gani daga cikin abin mamaki da tsuntsu jirgin sama da aka yi tsuntsun aka kwaikwaya kuma waɗanda suke ƙera jirgi suka ce har a yanzu ci gaban ƙera jirgi sun gagara iya yin fasahar da ta kai iya tsuntsu yadda yake tafiya a sama har a yanzu jirgi bai kai tsuntsu ɗin ba idan jirgi iya tafiya a tunanin bature shine forces guda hudu ke rike shi kuma yadda Allah ta'ala ya halicci tsuntsun kenan a ka'ida akwai abin da ake cewa gravitational force ko force of gravity shi yake jansa a samansa akwai lift force forcing da ke sa ya yi mai ya rika jansa sama shi kuma dole sai ya yi balancing din gravitation force da ke jan kafa za ka a tsuntsu fukafukinsa ke wannan shi sa aka yi fukafukin za ka ga yanayinsu kamar wani plastic abu za ka gansu saboda me wannan fukafukin ke sa ya rika samun lift force force din da ke ja sama a gabansa akwai abin da ake cewa thrust force wato kamar karfin da ke jan gaba shi kuma dole ya balansin da na bayansa shi ne drag force force da ke jan sa baya kaga forces hudu ne ga force of gravity ga lift force ga thrust force ga kuma drag force so sai dole sun daidaita sun yi balansin da tukunne ya tafi a normal to shi sa yake ta ma yumsikuhunna illa illallah kuma illar rahman in ba Allah ba ta a zai wannan guda hudu su yi balansin ana tafiya to haka aka yi jirgin waɗannan forces ɗin guda hudu dole sai lift force ya yi overcoming gravitational force in ba haka ba sai faru so wannan halitta ce kwaya ɗaya kawai bature ko kuma ɗan adam ya kwaikwayi halitta ta Allah wata wata'ala kuma shi ƙur'ani da yake gagara ba ne yadda fa kace tsuntsun nan ma yumsikuhunna illa illar rahman to haka fa jirgin shi ma ma yumsiku illa rahmani ba mai rike jirgi a sama sai Allah don ai daga cikin takifan duniya ba abin da ya kai jirgi kai ka san jirgi wallahi aya ce ta Allah in wani ya kalla yake kai kamfani kaza sun iya kai dariya kake kai ka san Allah ne abu amma ba dan adam ba aka bar dan adam da wayansa ana girge girge kafafuwan ku aka yi sama da ku aka ce to yanzu kowa ya ji da kansa kun shiga uku ba fa inda za ka shiga a nan duniya ka tabbatar da wai dabara ta kare mata gaba ɗaya ɗari bisa ɗari sai Allah wallahi kaman jirgi shi sa muka shiga wai daura sun ce to sai mu daura muku amma wallahi da Allah ba wata dabara ai muna yadda muka bar kan tsandauri aka tashi da mu sai magana da kai abin sai Allah ya sa wani sarki ya shiga jirgi yana zaune ana tafiya ba fadi zo kusa da shi ranka da sarki ce kai ba za a zaune karka je ka sani a bala'i yanzu sarkin da ne Allah ne ka bari sai mun sauka to wala sarki ya sarka sarki ke jinyar in ana magana sai Allah sarki haka ba da suke Allah sarki in iyali za ta ce Allah sarkin sarki Allah sarkin sarki in kun ce Allah sarki ba lafiya to sai sai Allah sarkin sarki ka san sarki iya da sarki wannan sarkin shine Allah subhanahu wataala babu wata dabara jirgi aya ce ta Allah kai ka san ba aka bata kiran ayyayewa a culla da kuku sama a hada kaya a loda a tashi ba ai kai ka san sai Allah kuma daga an shiga jaraba za ga sun gane sai Allah da yar karamar jaraba Allah wa Allah aka baka la mana addu'a mana addu'a an taba shiga wani jirgi mummunan yanayi daga nan Abuja za mu je Kano jirgin yayi Jos da mu yayi Yobe da mu a cikin jirgin da yadda mutane suka dure kaza kaza bayan kaza kaza ce muku yi addu'a kowa ya zauna yana zai addu'a suka yi ta addu'a cikin sauki Allah ya sa jirgin da ya jos ya eh, yobe ya dawo a nitsu ana nitsuwa muka zo Kano sauka gagara can aka sauka ana sauka ya ce shi ce ku yi addu'a ba wanda bara shi pilot din ba ku ce baka masa dawo shi ma sai shiga bala'i ba wata dabara ana tashi da kai din nan ɗari bisa ɗari kuma yana labarin ka zuwa ga Allah sai ka ce kai ma Allah sarkin sarki ina ga mu nan ba haka ba sai da sun yi mana lokacin wa ubriqul akmaha nabiyu annabi isa yace kuma ina warkar da al akmaha tafsiri ya kai hudu amma saboda karancin lokaci muhimmin tafsiri akmaha shine wanda aka halicce shi idan sa baya gani Bude idan wanda aka halitta idan yana da yana cikin mafi wahala a duniya a likitancin ido usually idan aka haifi mutum gidansa na rita za ka samu ko akwai abin da ake cewa heredity akwai genetic abubuwa ko gada ya a wurin iyayensa makanta ta gado tana da wahalar sha'ani to aka ma'a wanda aka halicce shi idansa a rufe Allah ya ba wa annabi isa daman yana iya taimaka idansa ya budu shine wa ubrihul akmaha ko ya zama genetic issue ne ko abin da ya kama da haka wani lokaci ido yana iya rufewa saboda retina na ido tana bukatan jini da yake flowing ya zo ciki to idan ya zama ba a samun flowing na nutrient da idon yake bukata to retina din da take gano ba za ta gani ba yasa lokacin za ga gani baya samuwa saboda ido ba samun bai samun nutrient da yake bukata dalilin wannan idan mutum sai daina gani ba a magance sai an samu flowing na nutrient suna isa zuwa ga idon mutum a cikin jinin sai zama duk abin da ake bukata homoglobin da makamantar ko mai yana samuwa so daga makanta ta ido na cikin abin da turawa da kansu da likitoci suka sallama zuwa ga yafi karfin su musamman wanda aka halicce shi bai gani Allah ta'ala dan ya gamsar da banu Isra'ila akan gaskiyar annabcin annabi Isa sai ba shi daman a matsayinsa na annabin Allah iya likitancin ido tun da duk kun gagara a zamanin ku to yanzu annabin ya zo zai bude wanda ba sa gani idan su gani don ku tabbatar da cewa ba gama garin mutum ne irin ku ba in gama gari ne waye koya masa ai a garin ku kun gagara babu wanda ya iya kuma a wancan lokacin malaman qur'ani suka ce kiwon idan ya shahara shi yasa sau da dama idan ana son gamsar da mutane su fahimci addini zuwa da likitoci wurin yana amfani ya zama a tsari na addini ba wai kawai kam din mu je mu ba da aya da hadisai ba za mu shiga da awa kawai sai mu yi cin din likitoci su rika duba marasa lafiya ana ba su magani kyauta kuma ana musu wa'azi mun yi aiki da wannan usulubi a shiga ƙauyukan jihar gombe ya yi tasiri kamar shekara ashirin da ɗaya zuwa da biyu da ya wuce mun taɓa shiga wani ƙauye da awa ƙauyen da muka shiga a cikin jihar rabonsu da mai wa'azi sun zamanin sardauna wannan zuwan da muka yi muka zauna da su muka kwana biyu da su muna cin abinci da su duk da suke ci muka kura muke ci duratin dadin sa muka je da likitoci aka muka treatment marasa lafiya kafin mutu a garin kowa kawai ya bi kowa ya bi amin ya rabu so iya da tasiri aiki da likitoci musulmai wajen fita da awa musamman a ƙauyuka a rika haɗawa kar mu cika wa mutanen ƙauye kawai da awa da aya da hadisi mu rika dan kai musu zuwa da likitoci dan abincin da za su kayan sawa kuma in mun je mu ma mu zama kauyawa irin su karka je ga nawai kai ka waye me suka yi kace bai ba a'a yadda kaga suke yi haka ake yi duk yadda kaga suke yi a kauye mun taba zuwa da awa limamin kauye yake tambaya cewa idan mutum yayi mu'amalan aure da iyalinsa akwai wankan janaba dan shi abin da ya sani fa sai wanda ya saban Allah ne yake wankan kuma shine liman in ka je ƙauye ka gabar sallah suka miƙo ma karbi karbi karbi bai ka ce a abu ba mu da fahimtar haka ba za su fahimce ka ba in ka je dole ka mai da kanka ba ƙauye in ba haka ba kai din suke gani ba ƙauye so dole kai ta kai ba ƙauye in za mu je ƙauye kayan da muke sa ma in ka gani ba za ka ɗauka mu ba ne typical ba ƙauye za ka gani haka ake yi kuma in ka je ka yi shiga irin tasu zama irin nasu komai kai ta mu'amala sai sake da kai amma ka je ba kai daga abuja kai kisan hawaii sai su watsar maka da abuja na rasu da abuja su me da me su da abuja kai ne abuja su da amma shi can ya yi masa abuja in ka tashi nan duk sai kan zai ta ciwo wal aburasa sannan kuma na uku yana maganin aburas aburas me ake fasara da hausa kora ko kuturta a magana mafi inganci shine cutar da ke shafan fata tana da alaka ita ma da bakteriya ne ke iya sa mutum ya kamu da ita tana cikin cututtukan da a early stage gaban farko an yi sa ana maganinta in ta ci karfin mutum ba a iya maganinta in ta ci karfi yana da matukar wahala a yi nasara a cikin treatment ɗinta nadir jiddan a yi saboda tana dilin da bacteria ne akwai wata cuta da suke abin da suke kira mycobacterium leper to wannan shine idan ya samu a cikin mutum yake lalata fatarsa ya lalata jeans din da ke jikin mutum ya kuma sa gashi ba zai fito ba ya tsunsa su iya lalata da abin da ya kama da wannan cuta ce da a waɗancan lokacin ta zama gagara ba da ba maganinta sai Allah ya turo annabi sai yana treating dinta na hudu wa uhyil mauta bi iznillah sannan kuma ina rayar da matacce da izinin Allah da izinin Allah bi iznillah wannan kaga sai mu ƙara koma zuwa ga Allah shine albari kuma huwal musawwir ayyin halittan a karan farko shi yake da wahala a kan dawo da ran halittar ita halittar akwai rai din ne aka dawo da shi amma da me da izinin Allah mafu tsayyib baya ga wannan sai ce wa unabbi ukum ina ba ku labari ma ta akuluna da abin da kuke ci idan ka ci abinci ka zo gaban annabi sai zai gaya maka abin da ka ci wani ka ci dan wake wani ka ci indomi wani ya ci tuwo da miyan kuka wani shawarma ya ci wani pizza ya ci wani kunu ya sha wani ya ci eba ga miya ta ogbono a cikinsa ga miya ta egusi a cikin wani wani gamiya ta ta waidu a cikinsa gamiya ta karkashi wane duk abin da kowa shi zai tauna asiri sai ka gama gaye ka zanzare zai ce amma ga su a cikin gaba a ga an tauna asirin gayu shine wa bi mata akuluna, wa ma abin da ka ɓoye a gida yana fada kaga shi tun da bai je gidan ba ya zama gaibi ne na sabi amma kai da ka ɓoye ba gaibi ba ne. yana zuwa sai sai amma wane ba ka kyauta ba gidanka akwai shinkafa buhu tara shi kuma wane da kuke tara ba gidansa kwano biyu ne ai da ka dan shi buhu daya ko baka saka yi mutu ba dukkanin saboda me tona asirin zai sa ai dole su fahimta idan an wayar da mamaci sai sai a ga maka sirrin gidanka fiye da kai yadda ka sani in an ce gidanka akwai buhu tara sai kai musu kaje zai ka samu buhu tara ne in ka ce a goma ne a ce to ai jiya matar ka ta bada ɗaya baka nan tara ne in ka je sai ka samu haka ne sai ka yi shuru bakin ka aleko shine wa ma na abin da yake to to a gidan ku ko a rumbu zai baka labarin rumbunka abin da ke ciki duka waɗannan menene mu'ujizozin shine su zama gagara ba daudan dan adam ya gane cewa fa lalle Allah Allah ne kuma wannan annabin iya tare da Allah don abin da yake ba daga gare shi bane daga Allah din ne kuma baya ga wannan sai ce inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minina a cikin wannan akwai ayoyi gare ku in ku masu imani ne me yasa aka ce masu imani saboda ayoyin qur'ani ga masu imani suke amfanarwa mara imani wallahi ba sa masa amfani ya rama ba mu misali قل انظروا ماذا في السماوات والأرض hmm. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون نعم الله تعالى يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض ku yi dubi zuwa ga halittun Allah da ke sammai da kasai cikin suratu Yunus aya ta 101 ku kalli halittun Allah da ke cikin sammai da kasai sai sai me wa ma al-ayatu wan nuzur an ƙaunin layu yu'minun waɗannan ayoyi da ke cikin halittar sama da ƙasa da tsuntsayen nan da muke ta magana creation na universe da Allah ya yi da dukkan abubuwan da ke ciki Allah ya ce ba za su amfana da mutumin da bai da imani ba wallahi sai kara shiga jeji in ka duba halittun Allah kana da imani sai ka yi ta Allahu akbar mara imani zai rika cewa mun binciko mun gano babu wani abun da zai kara maka imani nan kusa irin halittun Allah a universe ka kalli sammai ka kalli universe yadda Allah ya halitta la ilaha illallah ka nan da muke kai ka kwatanta ta da rana ka ganta abin tausayi ce ba komai bane a ta anan muke ta kashaniya dukkan duniyar wannan asirin gaba ɗaya nawa take a yadda Allah halitta ruwa ma fa yafi tsandauri kafa yawa a bayan duniyar nan saboda ruwan kusa shine 71% inda muke duk bai wuce 31% ba 39% ah, ba bai wuce 29% ba sorry 29 ne ruwan shine 71 kadib ka duba Stephen Hawking irin binciken da ya yi a duniya a bangaren physics a cikin creation of the universe ya yi bincike da in kana da imani wallahi sai ka kare imani amma shi bai gama aka dambe shi akan Allah sai sai wai shi yana ga babu Allah saboda me kulin biru ma za fi samawati wal ardi wa ma tughni ayatu nuzur an qaumin la yu'minun Allah yace mutanen da ba su da imani wannan ayoyin ba su musu amfani in ma ka ja ƙur'anin ko da ya fada sai su kare ta idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin in ka ja musu aya sai ce wannan ai katsuniya ne ai laburran mutanen da ne cikin suratul qalam ko aya ta goma sha biyar sai su ce maka kawai asatirul awwalin ne shi yasa waɗannan ayoyin ga mai imani ne suke amfani in kana da imani sai ka kara gane girman Allah ka yadda da Allahn Allah ne wanda bai da imani kuma sai kora ma abin daga Allah dimmo Allah ya kara bayyana wata mu'jiza shi kuma sai kara kora Allah daga gare ta Allah ta'ala ta kara mana imani Allah ta'ala ta kara mana imani سبحانك wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى آمين يا رب آمين يا رب